Assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Da fatan kuwa na cikin koshin lafiya kuna tare da tashar mu ta Fakai TV. Za mu gabatar muku sabon shirin mu mai suna gani da ido tare da babban bakonmu Alhaji Idi barka da zuwa. Barka kari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahman rahim. Suna na Alhaji Yusuf Idi Ali Mahuta Fakalakal Gamman. wanda anka fi sani da mai suna liyaliya an haife ni a garin Mafuta. Alhaji Idi Ali wace shawara za ka ba matasa ko kuma jan hankalin matasa zuwa zaɓen da za mu huskanta 2020? Abin da zan ba da shawara shi ga mu matasa maza da mata. Ina son jawo hankalinmu don Allah don annabi. Kowa ya mallaki kati na yi na zaɓe. In ma babu shi ya yi ƙoƙari ya je ya yi sabon runoyin. ba don komai ba domin zaɓen wannan bawan Allah da muke son ya yi ya koma ya ɗauki matasa maza da mata suna nan suna training a Abuja ba mu da abin da za mu ce sai mu yi godiya ga Allah fakai danko wasagu sakaba da zuru mun ji kayan muna magana ɗaliban Abuja yanzu ga wani ya turo sako da cewa ya ji muna maganar ɗaliban Abuja da sauran ayyuka ba mu yi magana gyaran kasuwa ba. To me za ka ce a kan ayyukan da yake a kasuwar Zuru da Kabir Tukure ya zuba tituna a cikin kasuwa? Abun da zan ƙara jan ra'ayin 'yan uwanmu shi ne. kowa na amfana da ita mun ji daɗin waɗannan aikace-aikace da yake yi don ko ina an ka duba ana nan ana ta ayyuka waɗansu an ƙare makarantu ga hanya yana nan yana fama yinta kuma babu ja da baya dare da rana ma'aikata suna nan suna aiki ɗalibai sun ji daɗi kuma sun yi murna uwayensu kannai da ɗiya maza da mata kowa ya yi murna bisa ga wannan mulkin da yake ubangiji allah mai shi ga wannan kujerar ina da yaƙinin wannan tafiyat ta kabir ibrahim tukura masha allahu kowa maza da mata Za a ji daɗin wannan tafiyar tashi bayan tallafin da yawa mutane, akwai kyaututtukan daban-daban. anan maka muka kawo ƙarshen wannan sabon shiri namu mai suna "Gani da Ido". In sha Allah wani sati za mu kawo muku wani sabon shiri